Idan wannan ne zuwan kula farko don Allah ku danna mana subscribe. Mun gode. Da suna Allah mai rahama mai jin kai, ‘yan uwa barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna bayan namutu kashi na ashirin wanda marubuciya Aisha Shafi'i ta rubuta muke kawo muku shi a wannan channel namu na YouTube mai suna Duniyar Hausa Novels. Bai ce da shi komai ba har a lokacin shiru kawai ya yana lissafi cikin kansa. Lissafin da a ƙarshe ya je dawo ya kuma yarda da kautacciyar hanyar da Yusuf ya kwaɗaita masa. Hanyar da ta haɗo da ƙaddarar mai goro cikin rayuwarsa. Dan washe gari tafiya ta kama shi ikara zuwa jana'izar matar wani aminin mahaifinsa, inda anan ya ga mai wadda ta dace da dukkan wata siffa da Yusuf ya zayyana masa. Babu jimawa suka yi asirin nan da shi da Yusuf suka je duka suka binne a wani kabari cikin ƙauyen Talfa, kuma mai ta rabo mahaifarta ta biyo shi. Yusuf ya ranta masa isassun kuɗin da ya aure ta da su a lokacin bisa cewa mahaifiyarsa da 'yan uwansa da ya yi ba ta da iyaye sai wata mata kurin da ya biya ta zauna a wajenta har aka yi bikin. A wata na farko kuma ya ɗauki jininta ya kai wa shugabannin ƙungiyar da Yusuf ya sanya shi a cikinsu kuma a wannan watan ya fara rike makudan kuɗin da bai taɓa mafarkin irinsu ba a rayuwarsa. Kin ga abin da nake gaya miki ko salami, shi yasa na ce da ke ki ɗauke ni mu tafi can ƙauyen ‘yar uwar nan taki, inda ba mai sanin inda nake, amma kika kafe cewar wai hakan ne zai jawo a zarge ni, to yanzu gashi na zauna ɗin ma, amma ba a fasa zargin shi ba. Kalli nan ki ga abi, zamanki a nan fa ba mai ɗorewa ba ne, na ji na ji siya haya suna magana da lauyan za su san yadda za a yi a fitar da ki. kuma hakan shi zai sa ki gane cewa gwara zaman naki da kin gudu yanzu siya hayan za su tsaya miki haka ne habiba juyar da kanta gefe ta yi gabarin kallon salami wallahi wajen ne babu daɗi salami ga sauro ga duhu ga ga makewayi haɗe da inda kake ciki ga ɗan banzan wari da fargaba sannan ga babu mai taimaka min zan ta kama bango na ƙoƙarin miƙewa abu ɗaya da ke sawa ji dama dama shine in na tuna kin ce min akwai malamin nan aikin malamin nan yana hanya sai in yi tunanin ko ko gobe asirin na iya ci salamata nisa ta ce Ni kaina tunanina kenan don baki ga yadda ya daɗa tabbatar min da cewa jinkirin da aka samu da niyyar samu niyyarsa ne ba kafin yarda ina gaya maki kwanan nan baturen nan zai ɗebi kunya ya koma inda ya fito don har sunan lauyan naku sai da na faɗa masa ya bashi sa'a habiba ta girgiza kanta lauyan su dai salame don na gaya miki asirin Nijar tun ya fara karewa tun da aka kawo ni nan fa ban da su Sadiq. Ban su Sadiku ‘ya'yanta a babban gida babu wanda ya leko ni. Karki damu ai zaman duniyar kenan bi ba ba yadda za a yi komai ya tafi maka daidai in mun ɗanɗana wuya yau gobe daɗi za mu fantsama cikinsa don tabbas an ce bayan wuya sai daɗi. Salama ta fada hakan ne da ƙoƙarin kaucewa fitowar dariyar tar da zuciyarta ke aunawa. Habiba tun shigowarta wajen, idan ta kalli duk yadda ta fita hayyacinta ga idanu kwal a waje, sai kuma ta ango kuɗinta dubu ɗari da hamsin cef a cikin sif ɗinta ta gida. Yoni mahaukaciya ce kamar kiya ba zan ɗauki kuɗi irin haka in kai wa inda babu tabbas ɗin nasara. ko da nasarar ma ni na tara irin su ne da zan kai wa wani makiyin Allah katin banza ya lafi ke dai da baki yarda da lamarin ubangiji ba sai ki yi ta sa rai A can wani daki na ganawar baƙi da ke cikin kotun kuma mami ta kalli fadila ta ce, ba yadda ba mi ba amma wallahi sun hana mu shigowa da waya. Alamin yana ta san magana da ke tun safe ke ta kirana, ta faɗa rike da hannun fadila. Fatima ma tana waje ita da Abdullahi tun safe muke tsaya a nan. Baki ga yadda aka bar mu muka shigo ba sai da Abdullahi ya ba su kuɗi tukunna. Shi ma suka ce wai mutum biyu ne kawai za su iya ganin naki. Amma kowa yana gaishe ki dila. Daga daga kansu zara har su asiya ba wanda baya kira ya ji me ake ciki. Hajiya amarya ma ta damu sosai wallahi. Jin yadda muryarta ta fara rawa ne ya sa Fadila ta miko ɗaya hannun nata, ta damƙe nata da duka biyun. Mami don Allah, don Allah ki rage damuwar nan. Insha Allah komai zai warware, Allah zai dube mu, Allah yana bayan mai gaskiya a kodayaushe. yaushe. Muryarta tsaye take kyam tsaye da ke nuna cewar ba zuciyarta kadai ba, hatta ruhinta ya daɗe da karɓar al'amarin nan, don ta yi duk wata don ta yi duk wata damuwar da ta zarce tunanin ɗan adam ta zarta har ta kai makwarar da komai ma yanzu kalansa kawai take an daɗe da ƙure malejin da hankalinta zai tashi a kan wani abu tabbas haka ne cewar antariza allah yana ganin komai safiya sannan ga wannan lauyan shi ma yana iya ƙoƙarinsa za a iya yin nasara insha allah adam fadila ta furta sunan a ranta Allah ya sani bayan dogaranta da Allah ta ga wani bangare na fatanta a kan shi duk da cewa reto yake yana lilo don ba ta gama yarda da shi ba har yanzu amma wani bari na zuciyarta ya fara yarda cewa ya san abin da yake yi tun daga zaman kotun da aka yi akwai wani abu game da yadda yake bin komai a nutse da kuma irin maganganun da yake gaya mata ya Allah yaushe ma ta ma karasa ganinsa tun bayan ranar da za a fara shari'ar mami ta sa hannunta ɗaya ta ɗauke kwallon da ke shirin taruwa a idanta haka ne insha Allah komai zai zo ya wuce ta ɗan ta ɗan shaƙi numfashi kaɗan sannan ta ci gaba da cewa dadi ma gobe zai taho na san ba lallai ya samu zaman kotun ba. Allah ya kai mu lafiya, ni dai fata na kar shari'ar nan ta yi tsawo da yawa, Allah ya bayyana komai cikin ƙanƙanin lokaci. An ta Hadiza ta sake faɗa dukansu suka haɗa baki wajen furta amin, amma na fadila iya fatar baki kawai ya tsaya babu sautin. Dila ya cikin wajen yake, da sauƙin zama cikin wajen mami ta tambaya. A lokaci guda idan ta yango mata don cikin saldinta da kuma a zababban warin da ke tashi daga toilet ɗin da Allah kaɗai ya san adadin mutanen da suka amfana da shi. Ga sauraye kamar da gayya ake koro su sai ta yi murmushi a gefen labanta ta ce, Mami ba wata matsala waje ne kawai na kwana kuma ba a haɗa da kowa ba ni kaɗai. Ba a da kowa ba ni kaɗai ce a ciki Daga murmushin kaɗai kowa zai fahimci cewa ba haka ta so faɗa ba ita kanta. Da haka mami ta ja ta ta janye hannun bakar jallabiyar da ba a taɓa barinta ta canja ba. Ilai kuwa ta bone jajir na cizon sauro ya rab rab da shi a jikin hannun nata kusan ko'ina kuma. Dila ki daina ɓoye min abu dan Allah in ba ki sani ba har fuskar ki haka take. Wallahi mami babu zafi cizon ne kawai. kuma ni ba na majin sauran. Waye baki shawarar sanya bakin kayan nan ne Fadila, ai dole su kara takura ki cewar Anta Hadiza. Mami ta juya ta kalle ta ta ce, yanzu ya zami, gashi ba sa bari a shigo da komai. Kofar wajen ta bude kuma babu ɓata lokaci Adam ya sanyo kansa ciki dukkaninsu suka juya suka kalle shi yayin da Fadila ta tsinci wani abu game da bugun zuciyarta ya canja. sai kawai ta sunkuyar da kanta kan kan yatsunta ba tare da ta amsa sallamarsa da sumami ke amsawa ba ya karaso ciki sannan ya gan su maman mamaki ya kama ta jin yadda muryarsa ta sauka ƙasa alamun tsugunawa wai har yaushe ya zo najeriya ne ya iya al'adunsu Mami ta shiga tambayarsa game da aikin nasu ya ba ta amsa daki-daki har sai da Antadiza ta har sai da Antadiza ta dakatar da ita don jitai kamar tana son ya gaya mata ƙarshen shari'ar da ba wanda ya san shi ne. To dila bari mu tafi sai gobe insha Allah ki kula da kanki kin ji cewar mamun lokacin da suke suka miƙe. sai ta yi saurin jawo rigarta ta rufe hannunta ganin ya juyo da idan sa kanta shi ma a hankali ta haɗiye wani dunkulen abu mai zafi cikin makogoranta duk wanda aka kai makarantar kwana a lalin bayan su shi kadai ne zai fahimci abin da ta ji a lokacin shi kadai ne zai ji makamancin abin da ta ji a lokacin da iyayensa suka juya suka tafi aka bar shi a sabuwar duniyar da bai san ko da maluki ɗaya ba daga shi sai 'yan kayansa. Kwata-kwata bata ji salamar anta ba ma har suka fita daga ɗakin kwalla ta taro a idanunta, amma ta yi saurin dakatar da ita, tana cewa Adam na tsaye a kanta. Ya nazarci ta daga inda yake tsaye ta canja kwarai daga yadda ta zo wajen, amma kamanninta suna nan musamman waɗannan idanuwan nata ba shi take kallo ba a lokacin. amma ya gan su, sanda take kallon su mami yanzu ma kamar kullum duk sanda ya kalle su sai ya ji kamar mayan karfe ne a ciki da ke jan sa zuwa gare ta saboda ka ya idon sa kan bakinta ɗan tsibir da shi kamar ta shafa masa wani abu ya Allah sai ya janye sa da sauri sannan ya gyara murya ganinki muryarsa a hankali mai zurfi kuma a tsare ta faɗa. Bashiri Fadila ta dago da fararen idanuwanta ta kalle shi yana tsaye daga baya kaɗan ya tsira duka hannayensa biyu cikin aljihun wandonsa. Me ka ce? Na ce ki nuna min hannunki ya sake maimaita muryarsa fiƙe da wani irin iko mai sanyi. Saboda me? Ta sake tambayarsa don ta kasa gane me yake nufi da ta nuna masa hannunta. Ya cije labansa kaɗan kafin ya ce saboda na tambaya. sai ta ɗage siririyar girarta da ya yi ɗaya alamun tambaya ita ma. Me ka nuna cikin wannan shari'ar? Maimakon ya amsa sai kawai ta ga ya fara tahowa inda take. Hannayensa duka biyun aljihun wandonsa. Sai da ya zo gabanta sannan ya zaro su ya tsaguna daidai saitin. Gwiwoyinta kuma ba ta yi wani tunanin me zai yi ba ya sa duka hannayensa biyun ya janyo nata. Abi biyu suka haɗe cikin kwakwalwar Fadila a lokacin. Farko wannan kamshin nasa ya cika kowane ƙwayar halittarta, hancinta da kuma cikin kwakwalwarta. Gaba ɗaya kamshi mai daɗi, na biyu kuma sanyin tattausar fatar hannunsa da ya sauka a kan nata, ta ji tsigar hannunta da ya zama ɗan mitsitsi a kan nasa gaba ɗaya ta tashi. A sannan kuma ta iya kallon fuskarsa sosai wani irin fresh ne da fatar jikinta mai ɗaukar hankali. Gashi ya yi shebin sajensa tas babu ko tuntuɓin gashi. Sannan gashi gashin kansa wannan gashin nasa a kwance cikin alamun danshi da ke shaida cewa bai daɗe da fitowa daga wanka ba. Me yasa baki gaya musu baki da lafiya ba? ya tambaya a hankali yana juya shi kowane ɓangare. Hakan ya daɗa sa fadila ta janin ya zama kamar ba a jikinta yake ba saboda haka ta janye shi da sauri ya dan tsaya kamar bai ci daɗin hakan ba sai ya miƙe a hankali ya tsaya a kanta bayan taban idansa kunshin hannunta kawai ya gani masa kunshin da ya fara fita saura ɗan ziririn zanensa kawai waje waje bai san me yake tunani ba har san da muryar ta ta ba shi amsar da yake jira lafiya ta kalau kuma idan ma ba ni da lafiyar ban ga abin da ya haɗa ka da hakan ba ta ɗago da kanta tana kallon shi sanda ta faɗa hakan ya ilahi bata sanya yake jin kaifin kallon nata ba bai ce komai ba sai da ya limshe idan nasa tukunna Idan ba ki da lafiya zai shafi aiki na don za a ƙara shari'a da kwanaki ne mu ta zama cikin abu ɗaya. Ta da sauran wani burbushi abu a makogwaranta kafin ta iya ba shi amsa. Ni lafiya ta kala wannan cizon sauro ne kawai. Yana daga tsayin ya ce, amma kina ciwon kai? Kamar ba za ta amsa ba sai kuma ta ce, eh, kin ci abinci yau? A lokaci ɗaya ta ji wani iri don bata gane inda ya dosa ba, ita ta yi zaton zuwa ya yi mata wata tambayar ko ya gaya mata wani abu game da shari'ar da suke ciki, amma mai amfanin wannan tambayoyin. Saboda su ya guntule mata ɗan lokacin da ta samu tare da su mami, kinga ya faɗa kan sanda ya nemi wata kujera a gefe ya zauna. Ina tambayar ki duk wannan abun ne saboda yanda yanzu aka fara shari'ar kuma kowa ya ganki zai san cewar kin canja matuka daga yadda kika zo wajen nan tun ba yi zama na biyu ba ni lauyan ki ne dole ni in damu kamar wani ya katse shi ya tsaya bai kara saba, sanda ya saita kalamansa da ke shirin wasan ne ya ci gaba wannan cizon da sauri ya miki ko baki yi zazzabi yanzu ba za ki iya yi gobe ko jibi ba zan iya kawo likita nan ba amma zan iya samu miki magani ko hanyar da za ki ji saukin abubuwa na gaya miki in kika fara shi lafiya zai shafi dukkaninmu ba wai ta yarda da zancen ba ne yasa ta yi niyyar ba shi amsa kawai ta ƙagara ya tafi ne don ba ta son abin da take ji a yau game da shi maganganunsa a hankali kamar sun yi tresin ɗin kan fatar ta ne kafin su shiga kwakwalwarta sannan ga inda ya riƙe hannunta har yanzu tana jin kamar kankara aka ɗora mata a wajen saboda hakan ta buɗe baki ta gaya masa duk wasu abubuwan da take fama da su a watan abubuwan da ba taɓa taɓa gaya waninsa ba sai hirar tasu ta zama kamar ta tsakanin likita da mara lafiyarsa kwata-kwata bai sako mata zancen da ya shafi shari'ar ba ita ma ba ta tambayi komai ba har kuwa ya tafi dan zuciyarta na cike da ɗacin yadda yanzu baya nuna wata alama ta san halitta ta san halittar ta tun a can ƙasar Amerika. Ba fawa ɗaya da tafiyarsa ba Musa mai tsaranta ya kama ta wata madaidaiciyar leda mai ɗauke da tarkacen magunguna da kuma kayan cima irin na leda. Sannan har da wani loshin da in mutum ya shafa sabo baya iya hawa jikinsa. bayan su sai manyan robobi na ruwa Allah kaɗai ya san irin hanyar da ya bi kafin a bar kayan nan ya iso gare ta don su mami ba irin ƙoƙarin da ba su yi ba amma aka na su shigo mata da ruwa. Akwai yar juta a cikin ledar da ya rubuta mata yadda za ta sha magungunan. Idan ta yi tsirawa rubutun ido ta kara yarda cewa tabbas wannan Adam ɗin da ta sani a Amerika ne. don ga dubutunsa nan kamar yadda ta tace shi lokacin tutorial ɗinsu. Mamaki ya sake ɗaure tunaninta game da shi ta kasa gane dalilin da yasa yake ɓoye mata kansa kamar yadda ta kasa gane yadda aka ya zo Najeriya har cikin 'yan uwanta. Haba hajiya nan fa ba gidan dubiya ba ne, ɗazu wasu suka zo suka matsa sai da suka ganta yanzu kuma kin zo. ba fa ma a barin ziyara da yawa a kotun nan amma kotun yaushe muke ta ɗaga muku kafa daga wannan ya zo sai wani ya zo ko an gaya muku ku kaɗai ne masu yan ruwa a kotun nan ne wani mutumi da ke zaune a teburinsa ya faɗa cikin masifa sanda miro da kawu ibrahim ke tsaya a gabansa suna roƙon abinda da ke ganin a yanzu rayuwarta ta talaka kai ashiyar wasu sun riga ta ganin mai ra'ayin saboda su kuma ake shirin ana ta ganin su yanzu. A cikin zuciyarta ta tsinewa lokacin da ta ɓata a wajen su kawo ɗan juma da bai amfani ta da komai a yanzu ba. Kawo Ibrahim da ya samu labarin zuwanta ne da kuma abin da ya faru a jiya ya haɗa taro na gaggawa bisa alfarmar da ya nema a wajen kawo ɗan juma. Taron ya haɗa har da waɗanda ba a kira ba sai da suka zo don jin abin da za a tattauna, inda ba komai aka yi ba sai roƙo da kawu Ibrahim ɗin ya yi akan a taimaka a yafe mata laifin da ta yi tun da har ta yi hankalin dawowa cikinsu a yanzu. Amma sai da aka kai ruwa rana sannan kawu dan Juma ya sa baki a gajarce cewa shi kenan ta je sun yafi mata bayan kuma ta gaya musu cewa tana da miji. har da 'ya'ya biyu sai komai ya nemi dawowa sabo. Da yawan su suka saka baki kan cewar laifinta na raini ne da son zuciya tunda har ta iya haihuwa biyu kafin ta nemo su. Suka ce kar ta sake ko da wasa ta kawo 'ya'yan cikinsu balle kuma shi mijin da ta fifita a kansu ba irin kuka da magiyar da bata yi musu ba cewa ita ma ba da son ranta ta yakan ba amma kan aka tashi kawo Ibrahim bai ci nasarar taga sun da ya ba daga nan ya kai ta bangaren sa inda matarsa an ta sana ta karbe ta da mutunci ta bata ruwa ta yi wanka sannan ta ɗauko sabbin kaya a cikin nata ta bata ta sanya ta fita daga cikin suturar da ta danganci sadiq da dukiyarsa bayan ta ci abinci kuma ta sa aka samo mata magani saboda zazzabin ya yi Muhammad ɗin da ya fara kama ta, amma duk wannan abin da ake zuciyarta koro kawai take na sankanin 'yar uwar tata. Yayin da duk wanda abin da ake yi kuma Sadiq daga yana daga can gefen layi cikin motarsa yana samun bayanin abin da ke faruwa daga wajen Saminu don da gaske Maryam take ta yanke alakarsa da ita bata ƙara sa ba kuma bata ƙara bari ya ganta ba.